shekara ta dubu biyu da takwas ne zauren majalisar ɗinkin duniya ya amince da keɓe wannan rana biyo bayan wani harin sha tara ga watan agustan shekara dubu biyu da uku a kan shalkwatar majalisar ɗinkin duniya a birnin bagadaza na ƙasar iraki wanda ya hallaka mutane ashirin da biyu da suka haɗa da guda cikin manyan jami'an ofishin majalisar ɗinkin duniya na iraki mr sergio vera de mello tun a wancan lokaci ne hukumomi da kungiyoyin ba da agaji da ayyukan ceto ke bukukuwan wannan rana ta hanyar gudanar da gangami da lakcocin ilmantar da jama'a game da mahimmancin aikin ceto da kuma kare lafiya da mutuncin mutanen da tarzoma ta ritsa da su kana da jami'an ceto da na jin kai a jiya jima'a ofishin babban jami'in majalisar ɗinkin duniya mai kula da ayyukan jin kai a yankin arewa maso gabacin najeriya ya fitar da wata sanarwa game da zagayowar nan rana sanarwar ɗauke da sa hannun babban jami'in ofishin da ce tun bayan farmakin 'yan tarzoma a shalkwatar majalisar ɗinkin duniya da ke bagadaza a shekara ta dubu biyu da uku, fiye da mutane dubu hudu ne tarzoma ke ritsawa da su a sassan duniya cikin kowace shekara inda wasu daga cikinsu ke mutuwa da dama ke jikkata kana wasu kuma ake tsare su ko kuma a yi garkuwa da su sanarwar ta ce a kowace shekara ana samun batutuwa akalla ɗari uku kan cin zarafin mutanen da rikici ya ritsa da su a ɓangarorin duniya cikin su kuwa har da ma'aikatan jin ƙai a cewa sanarwar kimanin mutane miliyan sittin da biyar waɗanda suka haɗa da mata da yara ne suka rasa matsugunansu a sassan duniya sanadiyar gingimu da tarzomar yaƙi kana da kuma ayyukan take hakkin bil'adama sanarwar ta ce yayin da ma'aikatan ceto ke ƙoƙarin tallafa waɗanda ke cikin mawuyacin hali sanadiyar farmakin ƙungiyoyin tarzoma waɗanda ke amfani da ƙananan yara a wasu lokuta a hannu guda kuma su ma jami'an jin kan da ke ƙoƙarin samar da abinci da magunguna na fuskantar barazana. Mr. Edward Kalon a cikin sanarwar ya lura cewa fararen hula na ci gaba da kasancewa cikin kuncin rayuwa a yankin arewa maso gabacin Najeriya mai fama da rikicin mayakan Boko Haram. sanarwa ta ce take hakkin bil'adama da karan tsaye ga dokokin ƙasa da ƙasa waɗanda ke ba da kariya ga mata da yara na ci gaba da zama ruwan dare a yankin arewa masu gabas tun daga shekara ta dubu biyu da tara fiye da mutane dubu ashirin da shida aka kashe a lardin na borno in ji sanarwar yayin da aka ƙona dubban gidaje da ƙauyuka kuma aka tilastawa dabban dubban iyalai tserewa daga muhallansu. a cewar babban jami'in hukumar ayyukan jin kan ta majalisar ɗinkin duniya a nan najeriya su ma ma'aikatan kiwon lafiya da ke aikin ceto ba su tsira ba inda ma'aikatan jin kai guda uku suka mutu kuma aka sace wasu guda uku a ƙauyen ran na jihar borno a bana yayin da wani jami'in hukumar ba da agajin gaggawa ta najeriya ya rasa ransa a yankin damasak cikin makon jiya ya ce majalisar ɗinkin duniya ta tir da batun sace ma'aikatan agajin tare da kira ga bangarorin da ke rikici da juna su baiwa ma'aikatan jin kai sukunin kaiwa ga mutanen da ke bukatar agaji kamar yadda dokar ƙasa da ƙasa ta yi tanadi mr edward Kalon a cikin sanarwar ya yi kira ga hukumomin najeriya su yi duk mai yiwuwa wajen ba da kariya ga mutanen da ke zaune a yankin arewa maso gabacin najeriya da kuma sauran sassan ƙasar masu fama da rikici haka kuma ya bukaci sauran masu ruwa da tsaki su haɗa hannu da hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da ayyukan jin ƙai domin kare fararen hula tare da ma'aikatan agaji daga farmakin 'yan tarzoma mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria